muna fatar abin da shi mai gabatar suwa ya faɗi roƙo na ya kai Allah ya samu zama haka amin amma tsakanin da Allah mukaman da an kalo loda min da matsayin da an kamba ma ni an kace ni awa ni awa roƙo Allah ya nake Allah ya sa in zama haka ko magana cewa za a sha karatu gaskiya karatu da zo an kashe shi yanzu sai dai mu yi kala mu yi ma juna nasiha da wa'azi sai mu tashi amma magana karatu gaskiya an gama karatu jama'a muna fata ubangiji Allah ya saka mu malamai da alkhairi kuma jama'a suka taru a nan muna mutunta su kware da gaske muna fata ubangiji Allah ya sa wannan taron ya zama alkhairi biyar da lafiya yan uwa musulmi mu yi hakuri wannan faifa gaskiya ba mu ba ta haƙƙin ta yadda ya kamata ba haƙƙin da ya kamata mu ba wannan ba a ba ta ba domin su duk wanda suke nazari suke la'akari da karatun faifa za ku ga akwai abubuwan da ya kamata a ce an haɗi ba haɗi ba akwai abubuwan da ya kamata a ce an rubuta ba a rubuta ba saboda kasancewa ƙwararren lokaci kuma da shagulgulla ɗaya haka shi ya sa suka zama haka har da marajin ma ba a sa ba wannan kuma a bincike na ilimi gaskiya wannan kuskure ne wanda aka ba muna fatar jama'a su hakuri da wannan insha Allah ta'ala jama'a kwamiti sun yi nazari so ga ya kamata a ce takardar da za za mu dan yi bayani a kan ta ta yi magana a kan taɓarɓarewar tarbiyya abubuwan da ke kawo shi da kuma hanyoyin magance shi zahiratu al akhlaq asbabuhu wa turuq ilaji zahira ta taɓarɓarewar tarbiyya sabubban da ke kawo ta da kuma hanyoyin magance ta kamar yadda kuka sani jama'a yau babu wanda ya kamata a tsaya cikakkar tarbiyya irin malin mai da'awa ko limanin juma'a ko wato a yan agaji ko malamai masu wa'azi da sauran rasu mutum ya yana tarbiyya da wato ɗabi'u masu kyau saboda ka shi yasa kwamiti ya yi tunanin cewa ya kamata dan taɓa wani abu bangaren abin da ya shafi wato tsaro da tarbiyya a ƙasan mu yanzu to Allah ya ba mu ikon gane shi yasa muqaddima take cewa alhamdulillah alladhi wasafa rasulahu bi ahsani sifat godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya siffanta zonsa da mafi kyawun sifofi Allah maɗaukacin sarki ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai annabi Muhammad kana akan dabi'u waɗanda amanya. manya halaye waɗanda amanya. manya kana cikakkar tarbiyya wa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu alquran dabi'un manzon Allah dukkan sun kasance qur'ani kama sabata zalika fi hadithin sahih kamar yadda wannan ya tabbata hadisi ingantacce hadisin na Aisha Allah ya kara ta ce kana khuluqul Qur'an da biyu wannan ta duk Qur'ani babu dabi'a ko guda ta muni wanda aka manzo Allah sallallahu alaihi wa usalli wa usallim al bashir nabi kuma ina yin addu'a tare da yin salati da sallama ga mai bushara da gargadi alladhi ba'athahu Allah wannan da Allah ya aiko shi li yusammin makarim al-akhlaq domin ya cika manya-manyan ɗabi'u a niyyar shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka sabilahum kuma tsira da su tabbata da sahabbansa iyalansa da sahabbansa wa man salaka sabilahum wanda bi hanya irin tasu ko hanyar su din wasanna bi sunnatihim kuma ya sunnatu da sunnar su ila yawmiddin har zuwa ran sakamako ran tashin kiyama ce wa ba'du bayan haka fa hadhihi ibaratun an waraqatin mujaza wannan kama abin riwaya daga wata takarda takaitatta allati tatahaddathu wa za ta yi magana akan zahirati fasadil akhlaq ko kace zahiratu ko kace zahirati kowane ka dauka yayi ظاهرة فساد الأخلاق ظاهرة تقرأ والتربية أسبابه صوبا لكي كاو تقرأ والتربية وطرق إلاجه لكم حيو يماغن توانا التربية وكان هذا الموضوع قد قتل بحثا shi wannan mawdu'i mai magana akan tarbiyya an yi an yi ta bincike malamai sun yi ta rubutu rubutun shi ya cika duniya amma an kashe mawdu'in ma da da bincike duk wanda cewa ya bincike a kai sai shi ka al'ada ga malamai su daga sun min qibal al-bahisin wal mun gana masu bincike da kuma rubuta wa sawfa uhawil da sanu zai kokari insha Allah in Allah ta'ala ya yarda fi hada ujala a cikin wannan tahiya mai gogawa an atanawala niqat at-tali ya dai magana akan nuqtoti nan bugin da ake a nuqtatul ula lamba ta farko mafhumul akhlaq fil islam ma'ana akhlaq ma'ana hali a musulunci a musulunci da aka ce ɗabi'a menene hali a musulunci sannan a nukta saniya lamba ta biyu ahammiyatul akhlaq wa fawaiduha mahimmancin ɗabi'u masu kyau da kuma fa'idodin da mutum ke samu na ɗabi'u masu kyau eh anwa'ul akhlaq fil islam nau'ukan halaye a musulunci san nukta ta uku shine ahamiyatul akhlaq wa fa'iduha muhimmancin dabi'u da kuma fa'idun annukutu rabi'a lamba ta hudu asbabu fasadul akhlaq sauban da ke kawo lalacewa halaye ta ɓarɓarewar tarbiyya za mu magana a kan su insha Allah a khamisa lamba ko ido na biyar asarul akhlaq sayya gurabu na mummunan halaye fil mujtama wato a cikin wuraren zaman musulmi ko wuraren zaman jama'a wani tasiri mugun hali ka bari da jama'a wanda yake da wanda ka yi shi ya daɗe da barin wuri sannan akwai nukta ta ƙarshe an ga sadisa ɗauko ila bil akhlaqi fasida wato hanyoyin magance ba ta garin ɗabi'u wato tsarauwar tarbiyya hanyoyin da ake bi a magance sannan alkhatima wato kammalawa a nufafin ula ɗigo da farko mafhumul akhlaq fil islam ma'anar halaye a cikin musulunci to shine at-ta'rifu sahihu ma'ana ta'rifi ingantacce lil khuluq ga halaye alladhi tashharu lahu nususul qur'ani wal hadith sharif wanda nasoshin qur'ani mai daraja da nasoshin hadisi hadisai masu daraja suke ba da shaida a kai wa yashhadu lahu al kuma wato waqi'in musulmi yake ba da shaida a kai huwa ta'riful jurjani تعريف الشيخ المالمي الجزاني ali علي muhammad محمد shi في شيء دجال سنوش sharif Ali Muhammad haifu ƙara yadda ke cewa ina ba ta arifin abin da cikin hali yace al-khuluq ibaratun an hayatin lin shi hali wato abin lura daga wata sifa lin ga rayuwa wata ta tabbata. tasduru an al-af'alu wanda dabi'u suna saukowa da gare ta ita wannan sifa ta rayuwa wasu ayyuka suke gangarowa da gare ta a suna fitowa bi suhulatin da sauki wa yusrin kuma da sauki min gairi hatin ila fikrin wa rawiya babu buƙatar sai mutum ya yi tunani shi yi abu hali ne bai ma suna sanar shi ka yi ne yace wa rawiya da kuma tunani ko jinkiri halin mutum shi ka sa shi wasu ayyukan da ɗabi'a sai da aka nufe zai yi su ma sani ba abin da malam ka magana anan ne, a lokacin da ɗabi'a mutum ta motsa to zai yi abubuwan da shi ke rigar masu san da yake yanzu misali a cikin mutum yana da yawan fushi zai hasar da masu san da ya hasar. zama ina fatan mutum yanzu magana أبيئة أبيئة تكي واتودى ود واتود ونهاليني وصفة تود تكي تبتواد متون ولا وص أيك نجوا دقيقة كيف تيجي أبي ما في أي شيء ما لا بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة إذا يزور الصفة إن يا سكي أيك نجوا دقيقة kuma ayyuka masu kyau ga hankali da shari'a dama sun san ayyuka masu kyau aiki bai zama mai kyau sai ya haɗa abuwa guda biyu na farko hankali ya zama abin nan ya kyauta abin nan mai kyau ne a shari'a ya kuma abin nan mai kyau ne sai sun haɗa kafa biyu sun ne zan wato aiki mai kyau sai sun miye sun hai a hulukan hasan sai a kira wannan sifa hali mai kyau mutumin Allah ya garbe shi Allah ya halitta shi da haƙuri ana kai shi na haƙuri ya ka kawo na mutum Allah ya kuma shi ya zama mutum ya hankuri wani kyauta kaga hali mai kyau ke. wani kuma Allah ta zumunta kaga duk hali mai kyau ke. Allah ya taimake shi mutum na mai yawan tunani bayan abubuwa kadan kaga duk ɗari umar kyau ke. mara cewa wa in kara sabiru min ha al'af'al qabiha in ya za abin da ke gangarowa daga halittar ta mutum mummuna abu ne to sun me sun haya a sai wannan sifa allati hiya al-masdaru khuluqan sayyi'a wanda ita ce asalin da ke wannan aiki ta fi zuwa ga ake mummuna hali kamar ƙarya shi wani masu san da ya ƙarya da riga yi ta wuce ko ga jiki ne bin nan duk abin da wato ka yi zuwa da halittar mutum ya yi wasu ayyuka cikin sauƙi ya yi gama to a cikin wannan hali ba hausa na cewa hali zanen nan kenan shi ne masu san da ya kai sar biyu da haka sun ka canza mutum da ɗabi'a sun sai kayi kamar kana sai Allah ya ce ba shi na malaka cewa inna ma qulna innahu hayatun wasa abin sani ko mun ce shi hali sifa ce tabbatacciya li'anna man yaqduru minhu bablul mal ala nuduri domin duk wanda ɗiba dukiya sai ya basuwa yake zuwa sai can da ƙyar can ba a rasa kahi ya ɗauki naira goma ya basuwa sai an daɗe bi halatin arida kuma sai wani hali wanda bijirwa ɗaya na ya ɗauka ya fasuwa to la yuqalu khuluquhu as-sakha ba a kiran wannan mutum hali ne kyauta wanda kila yana wata goma ya ba naira goma ba kaga ba a cewa hali ne kyauta ranar ɗaya kawai sai aka ya ɗauki naira goma ya fasuwa Kasance sace kai wallahi wani ba hali ne na kaga nan tunda bai halin ba haka ne ya saba ba zama ina fatan mai suwa yace ma lam yathbut zalika fi shi shine abin da bai tabbata ba a cikin wato rayuwarsa wa kadhalika man takallafa sukut inda al-ghadab haka ba wanda ya kallafa kai yana yin shuru lokacin hushi bi juhudin wa sai ya yi kokari aw rawiyatin ko kuma ya yi jinkiri shi ba a san shi da wannan to la yuqalu khuluquhu al-khuluq ba a kan wannan mutum dabi'a ta hankuri sai wanda ɗabi'a ta hankuri shi abubuwa za a kai ba. bai bayan komi ko rotsawa bai sai da an ce ka wani a shi kamar ruwa ko ta ce to hute hute in ka. shi ɗabi'a ta hankuri ne hama yayi yau jama'a ina fatan ku yanzu wannan ko a ce mutum na da kunya ko a ce mutum na da kyauta to duk waɗanda halaye na waɗanda mutum Allah ka rasa da su sannan ya tare da su sannan kuma babu da za a yi wato wani abu ya bi wanda ba wannan ba zai shi sai can ba rasa to wannan kamar imam jurjani ya jurjani ya kokarin babu ta'arifi na abin da ake hali kenan hali abuna wanda yake Allah ka rasa mutum da shi sannan ayyuka na bijiruwa bangare ne na abin da wannan halin ke hukuntawa zama ina fatan fahimci wannan kowane mu ne aka bin kana da hali da wani za ka gama ta sai in ta shekara azamin miyagun kalamai girgijewa da yake bai ma ma kula da shi ku wani wallahi rana guda an ce mira na ana bala'i akwai wani mutum da mun kai hali da shi yace shi wallahi bai hankulin mata ta wata shi shi wani ce in eh, ce wallahi yanzu yanzu ta kasa abin da aka sani da masu da'awa hali hankuri akwai wani malami daga cikin malaman mu wanda an ka ce malam kaka hirta yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu cikin masu an karatu ba daga cikin mutum yace wallahi malam kaka hirta sai ce ashhadu an la ilaha illallah kaga iya kan hankuri ce. malami na son gumbari bane zo mugun mugun kalma sai da ya hankuri saboda mai saboda shi malami ne da kasa mahawarci na sai kai kama zukatan mutane A nukar saniya nan ba ta biyu anwa'ul akhlaq al islam nau'ukan wato halaye a musulunci alkhuluqu nau'ani shi da ita dai dabi'a hali wato nau'i biyu ne alif khuluqun hasan dabi'u masu kyau ko dabi'a mai kyau yace huwa al-adab wal fadila shine ladabi da kuma falala wadda Allah ya halitta ga mutum wanda ta ƙara mai daraja da haske watan ciju anhu aqwalun wa af'alun jamila aqlan wa shar wanda wannan halin da Allah ya mai kyau da Allah ya yi masa maganganu ne masu ke ka faɗi ayyuka ne masu ke ka yi hankali ya yarda kuma shari'a ta yarda wannan shi ahali mai kyau za a ga mutum Allah ya taimake shi da wannan to babban abin da aka so shine malamai masu wa'azi da limammai su ɗabi'a su da wannan sai ya zan har da wanda ba malami ba jahili sai ko kai faɗa ba kan magana sai kai hankali ka kyale dama wani malami yake idan a ɓaka safin salatu jib wa khairun min ijabatihi sukut yace idan wawa jahili ya sai faɗa ba kan magana kai matsayinka na malami to kada ka amsa masa abinda alai shine kai sunan ka kyale shi ko ba ka da malamin sun da ce ba dan yanzu in ka amsa mai kun koma kun haɗe kun kowa ko ba gaskiya ba to bala ga malami ya ɗebe riga ta faɗa zai da jahili Zuma ka ga ba kyauta ina ƙarewa haka masu kowa zuwa hukunci sai wallahi wanga wanga da kyauta muna kuma ce wallahi wani barin faɗa ma wallahi barin faɗa ma wasu yana muna tare da malamin sai wata unguwa sai wani ce shi wallahi ba faɗa da malamin shi kawai gudu ba tahin dare na tafiya kudu malamin su tahin da shi kima mugu abu cikin dare ya haɗa kada to wani malami in bai yahi wa cikin dare ka tashi na mutum sau ya samu asma'ullah ya ismullah al'azam ya dinga karanta sunaye na Allah masu girma shi Allah wani ya kace ya Allah ka gwada mini ka san akwai abin sul ash'ari wani kafiri ya tuta mai kwarai da gaske wallahi kashi guda ya mai ya mai addu'a sai Allah kashe musulman. to shi sahabi na to shi na wannan yace shi wallahi ba faɗa da halin yake faru da sahin da kana faru yace ba na biyu akwai khuluqun sayyi'un hali mummuna mugun hali baka ɗabi'a mugun ya tarbiyya ce yake wa huwa su'ul adabi wa razila shine wato mummunan ladabi da kuma wato rayuwar ta kaskanci razila ana ne kaskantattun ɗabi'u kamar sata kamar ƙarya kamar zina da dai sauransu waɗanda duk waɗanda ɗabi'u ya kamata a ce malami ko mai da'awa ko mai tafsiri ko da wani a bai ko guda cikin saboda mi saboda suka sa in mutum na yin su yana limani. da shi da mimbari ne da karatu ne duka sai a sai a wata da ire-ire ne wallahi malam da don mara irin wa'in suna daga cikin ɗabi'un da ka sa a zubin mutuncin malamai duka shi a duk malamin ba na ƙwarai na Allah ubangiji ya sawa da shi na cikin wasar ciju an zu akwalun wa afalun ƙabiha asalin wa shar'a ke za ka samu shi wannan mummunan halin mugun halin za ka maganganu da ayyuka masu muni a hankali ga shari'a suna zuba daga wannan me mugun hali wa jama'a wallahi ko shi ka ganai. za a ga yana yin wasu abubuwa waɗanda hankali bai dauko shi ya ba yadda ba saboda haka Allah ya ya kare ce wala qad ja'at da'awatuhu sallallahu alaihi wa ila fada'il akhlaq thamiyatan zakiya haqiqa da'awa ta manzo Allah kuma ta zo zuwa ga kira zuwa ga wasu kira zuwa ga manyan manyan dabi'u dabi'u masu falala Samiya maɗaukaka zakiya mahu tsarki faƙad rawa faƙad ruya an usama ibn sharikin ƙara idan an rawaito daga usama ibn sharik Allah ya ƙara masa yadda ya ce kunna julusan inda nabi sallallahu mun kasance muna zaune a wurin manzon Allah sallallahu ka annama ala ru'usina ɗairu ka ce tsuntsaye na abuka kanmu mun yi if inda manzon Allah sallallahu don kusan sahabbai suna wurin suna sauraron hadisi suna sauraron ayin qur'ani annabi na bayani za ka ga sun yi if za ka ce tsuntsaye na abu kansu in sun mura tsuntsaye tashi an if kamar da sahabi yake cewa usamatu ibn sharif yace muna wajen manzo Allah kuma na zaune kamar da tsuntsaye na abu kansu mu if annabi dai ka magana yace ma ya takallu minha mutakallimun wani mai magana zai magana kowa ya ƙi إذ جاءه ناس kawai sai ga wasu mutane sun zo faƙalu suka ce man a ahabba ibadallahi ko man a habba ahabba ibadallahi ta'ala shin waɗanne ne mafi soyuwar bayan Allah zuwa ga Allah tambaye suka wa annabi shin cikin bayan Allah waɗanne na Allah ya so qala sai manzo Allah ya ce yace ahsanuhum khuluqan wa suka yi kyakkyawar hali Allah ya so kaga nan yace bi ti aktsaruhum ibada sai ce a hasanuhum khuluqa wanda suka shi su kyakkyawar hali biyu su masu kyau dan shi mai kyakkyawar hali ko wuta ya gani ta bala'i zuwa wata waya ke kamar dan yana duk kuma a ce shi na zuna abu ya faru to shi ko wani sun yake watan ma in tana nan ya ƙara maka sanar ta ƙara bucewa zuwa abin za a yi aiki jama'a na fata su ta kaga shi ɗabi'a ta ƙwai tana samun mutum bai su an hitina to shi yasa Allah madaukakin sarki yake ma annabi wa innaka la ala khuluqin azim ku diba manzo Allah saboda dabi'u ne masu kyau yasa hada kan yadda yake yana zuwa ko kan da sallama bai gida yana fitowa sun haka yake yana zuwa sai ta suna saboda dabi'u ne suna da kyau hada su ka hayar ka diba hada ajiya ka kawo mun fa ka diba gani Allah ubangiji ba mu ikon da ma yake husnul khuluq min aktsar al wasa'il وأفضلها إيثار للمرء الفوز بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم yake kyakkyawan hali yana daga cikin mafi yawan hanyoyi ko mafi falalarsu na isar da mutum da samun rabo lilfauzi ga samun rabo bi muhabbati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato samun rabo na son Allah manzon Allah yana son mutane masu tabi'u masu yanzu jama'a ku riwa gani sayyidina saboda ya kurɓa da ɗabi'un ran da ya musulunta sai da ya musulunta da wajen mutum bai sun kasu babu ayawa ba hadisi hali ne mai ke da hankali sun so sun san bai kai su ga bai kai su ga halaka yanzu kai abubakar ka bi su wallahi na bi ka amince ce su mu wallahi mun bi kuma ta shi yasa kana ganin shi mai wa'azi wani bi hali ne na kwarai shi ka sa ba ko karatun da haka yi halin ka sa ka ja mutane da yawa ku riga abin musul aka rabi Allahu anhu lokacin da ya musulun ko annabi ke kuma garin da ya koma garin su zai dawo sai da ya dawo kuma da musamman kuma bai da yawan karatu bai da yawan qur'ani bai da yawan hadisi amma ɗabi'u ne masu kyau da ya fi. sai ga mutane da yawa ya samu ya fi su Madina Ha aka yi unguwa cikin garin Madina unguwa ash'ariyawa suna manzon Allah ya ce innal ash'arina idan armalu su mutanen ash'ar idan suka yi brok abincinsu ya kare jama'u ma inda za fara zuwa abin da aka yi idan aka fahimci abincin gidajen su ya fara ƙari mu da biyu suke sai aka kowa ya kawo abin da ya rage wanga ya kawo sa'i biyu na abinci a zube wanga ya kawo rabin buhu a zube wanga ya so hannun su babu komi sai an gama tara duk abin da annan sai a raba daidai babu wanda kai wani yawa daidai za a raba kowa ya kuma da ya rage abin da ya rage shi kenan amma kuma da taimakon Allah kahin abincin abin da an karaka kowa ya kare Allah ya sake kawo musu arziki kuma abinci kowa ya samu gida sai manzo Allah ya ce fa hum minni wa ana minkum wa'annan mutane su da nazare ne ni ma ina cikin ina tare da suna don tare muke su giza ka ku sa dabi'a mai kyau sai ba amma yanzu a akwai wanda ke da haka nan eh a ce ni mamman ka na kasa gaba ɗaya duk wanda abinci ne ƙari da tuwa shali mai gaba ɗaya kowa su zai sa abin da ake gida yake wa zufuru bi qurbihi da sin nasara da kusancin manzo Allah yawon kiyama ta kasance kiyama haifu ya kulu yayin da manzo Allah yake cewa inna ahabbakum ilayya lalle mutu su yuku zuwa gare ni wa aqrabukum minni majlisan kun wanda yake kun majalisi na kusa kusa zuwa gare ni yawmal qiyamah ga tasin qiyama ahsanukum khuluqan wa suka yi ku kyakkyawan hali su aka fara ne raka su qiyama inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ولقد قسم الشيخ ابن Ibn ابن fi في كتاب al الاخلاق. إذا شيخ مالك Ibn عثيمين ya كفكفة ɗabi'u masu kyau al-akhlaq ila ismail ya kasa ɗabi'u zuwa kashi biyu wahiyar su ne yace suwatu zahira akwai sura ta bayyane wadda kana garin mutum ka ce wanda mutumin kirki wahiyar shaklu khalqatihi shine wato sifa ta halitta allati ja'ala Allahu al-badana 'alayha wadda ya sanya jiki akan wahiyar sura zahira sura wato ta bayyane minha jamilun hasan daga cikin mutane akwai wanda kana bibi ne kaddi bi hanci ne kaddi bi ira ne kaddi bi fuska za ka Allah ya mai kira ne wa minha ma huwa qadihun sayyi daga cikin mutane ko da in bi fuska ta shiku shiku za ka ga Allah ya mai fuska ba mai kyau ba yace wa minha wa min ka cikin kuma akwai wanda shi ba a cewa bai da kyau ko ba a da kyau sura zahira yace wa sura ba kuma akwai sura koyayya يتي وهي حال من النفس راكب تفضو عن هذا الأفعال شيني حالي نرى أيوة وتثبتو ود أيك بجوار غيرك من خير أو شر نأهي كشر من غير هذا إلى كثير وروية وند باب بقاس تنو في نهاية مانية يا أب أكو آه، إذن إياي يعني؟ سود هالين شنا وروية هم بسيا ونجن كني بكو إذن إياي يعني. مالك وهذه الصورة أيضا منها ما هو حسن شكرا أن الصفة أقوي akwai tura mai kyau idza kana sabiru an haqulu an hasan idan yanzu abin da ke kubuwa da gare ta abu na mai kyau sai a ce ha dabi'a da kyau wa min hama huwa qabih sun ko akwai wanda addamuni dabi'a sai da akwai da yayi ayyuka sai a gane wanga ba kuma kware idza kana sabiru an haqulu an ma mana ce wa hada ma yu'abbiru anhu bil khuluq wannan shi ake ba da labarin shi ake lura da shi wanga wato abin nan dabi'a فالخلق إذا هو الصورة البائنة كنشي هذه صورة ودع قوية التي طبع الإنسان عليها ودع أكد ينقار وأكد والواجب على المسلم أبن أواجب على المسلم أن يتخلق بمكارم الأخلاق يدبي أن تودع من يمين يدبيئو أي أقايبها سنوكي دائم يدبيئو دون يكسن تيكا شيء جاء زمان jama'a akwai wanda ko mota ɗaya ka shiga da jera da kujera kamin ku isa sai ka ga alwani ba lambar saboda ka zaɓa zama da amma wallahi wani in ka shiga mota daga nan ba zuwa a wuri wallahi ka kuro eh mutuwa haka ma ku ba na wata za a ga mutum ya to ya ƙara matse ka ga ne ya bari amma sai ya ka ko ba ka da halin magana in baka yi aniya ba Allah ya so shi na ce cewa wal karamu min kulli shay'in huwa tayyibu min yace awal karimu min kulli shay yace abu mai daraja cikin komi to a tayyibu minhu shine mai dadi daga bi hasbi zalika shay gudu wannan abu wa minhu qawlu qawlu rasul sallallahu alaihi wasallam li mu'ad daga ciki akwai fadar manzo Allah da yace mu'ad da ya aika shi a ƙasar Yaman yace iyaka wa kara'ima amwalik hattaraka da manya-manyan cikin dukiyoyin su kaka abu inda sun baka dama ka amsa zakka suka ce ke ɗebe da kanka to haka ta manya ka ce ka samu katanya wanda ne abu na ji da ita ka ce wa ga zakka to ka shaidin ka wani zakka الذين أمره بأخذ bi بأخذ الزكاة wannan ما أبغى min ahal yaman daga mutane. yaman fa'ar insan an ya an takuna sabiqu karim to ya ya san wajibi ga mutum boye kai sirrin take ya zama mai daraja ne ya zan in kai shiru ayyukan da zaka yi zama kyau fa yajibu al-karamu fa yuhibbu karam wa da adam yana son karimci wa shaja'a kuma yana son gwarzantaka wal ilmu yana son haƙuri wasabr da kuma haƙuri an yi laƙan nasu wajihin ɗaliki shi ne ya haɗu da mutane da fuska mai kyau fuska sakakka ba tare da ka jinta fuska wa sadrin mun sharhin da kuma wato kirji wanda abu daɗe wa nafsin mutma'inna da kuma rayuwa mai natsuwa fa kullu hadhihi al-khisal min makarim al-akhlaq dukkan wa'in ibisa daga cikin manyan manyan ɗabi'un da musulunci ka wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah kuma ya faɗa cikin hadisi yace akmalul mu'mina imanan mafi kammaluwar mu'mine ga imani a ahsanuhum khuluqan wa suka yi kyakkyawan hali kenan mutum wanda yake kyakkyawan halin su sun kai to ya imani ya kammala a kuna ganin ko wurin sallah aka za a sa liman za a samu mai kyakkyawan hali a sa saboda mutane suna ganin daraja suna ganin mutunci duk wata bargaza ba ganin ciki duk wata takwaci ya tafi ba ganin sai eh, wallahi wani bai bai shiga cikin lura? in eh, ana kokowa ta wasu abubuwan rabo ko su an kawo shi ba da yana kokowa saboda shi ɗabi'a ce daban to ana son a samu haka shi na malai yake fa fayan bazi an ya kuna hada hadisi da'iman nusu ba ainihin mu'min ya dace ya kasance wannan hadisi ko yoshi da'iman nusu ba ainihin mu'min suna gaban idan mu yana kallon wannan hadisi ya za a yi imani kai kammala halin kai zan mai kyau kuma halin ka irin da cikin gidanka a son fara gidanka matarka ta ce wallahi wa na kwarai wanda yake wani ce ba a samu mata matarka ta ce wallahi wa na kwarai yake sai sai ka mutu amma da ranka ta ce da kwarai ta ce ba a samu mata amma rayuwar suna gwada masu wallahi wa na kwarai eh to gidan da aka son fara ya rasu wallahi ba wata mutu wallahi ba wani lahiya lau to gidan da aka son in kai so waje mutanen unguwa na abin da mamunka da sauran kowa ke na kwarai da haka na yake li anna al insana idza alima bi annahu lan yakuna kamil iman illa idza ahsana khuluqa yake domin shi mutum idan ya san cewa iman ne bai zama kamili imanin ka bai kammala sai lokacin da ɗabi'unka suka zama su kyau to ka zalika dafi allahu al al takhalluq bi makarin al wanda zai ara iza mutum ya an ɗabi'u masu kyau wa ma'ar sifa da kuma sifofin maɗaukaka wa taraka safhan yake safaha wa rabi'a safafa wa taraka safafifa mutum ya bar ɗabi'un matsaskanta wa rabi'a da mummunan sa kenan duk wani mugu hali ka bashi ko ɓoye ko bai kuma wallahi ma mutum ya sani in mutum na mugun hali ko ɓoye ke wala bai rai wata rana ɗaya za ka ga wallahi wani ya fi ma a amma a da aka so liman duk inda yake ko ya bar garin su dan akwai limamin in ya bar garin su abubuwa su da ba su da kyau ko ba gaskiya ba eh النقطة الثالثة نقطة تأكو شيني أهمية الأخلاق وفوائده mahimmancin dabi'u na ƙwaye da kuma fa'il za ta samu inna ayi inna ayya mustama'in min mustama'atul insaniyya lalle ne mahaɗa daga cikin matsayin na ɗan adam la ya tafi a faradu an ya isu ɗaiɗaikun mutanen wannan wurin ba su iya rayuwa mutafahimina suna fahimtar junansu su a da suna masu samun sa'ar rayuwarsu malam tarbuku bainahum rawabi matina min al-akhlaq al-karima masu ba a samu wata yaggiya ta ƙarfe su kuma yaggiya mai ƙarfi daga wato ɗabi'u masu kyau ba iya zai zama mutane suna rayuwa kuma ɗabi'u masu kyautu abin da zai faru ba su rayuwa mai daɗi kamar a ce an rayu akwai masu bukan mata wasu jima ana kwashewa lahiya wallahi ba a kwashewa lahiya yanzu ka ga fiye liman wurin wa'azi yake sun dawo da wurin wa'azi sun kaso kan biyu sun ka iske wasu mutane sun yi faɗa ga wani mutum jina jina shi mai kuwa wasu ya ce mata wani ya abu ka ga sai an samu matsala kaga ba a ɗabi'a ta ƙware ta shi yasa musulunci yasa aka ci mutum mata kana gare ka mata wata na gare shi ba ku ruwa ba mata ba ba a saka bayan saka kuma ba a duk wasu abubuwan da ba su dake sai mutane su zama lafiya dole sai an samu yagiya mai ƙarfi ta ɗan mutane ga ɗabi'a mai kyau النقطة الثالثة أهمية الأخلاق نعم يكفي ولو فرضنا وجود مجتمع من المجتمعات على أساس تبادل al المادية فقط da mun kaddarta mun wani mahaɗa ta mutane suna da foundation suna da asasi na tababul manafi ba na gishiri in ba ka manda su da ma zaman su kamar irin wato rayuwar mutanen da mu uwayenmu sana'a su kamun kifi to mu muna yare mu sani in uwayen suna kamun kifi duk makwata ta yan musu jima ko ba haka nan hannun na kamata yamma ko ba haka ba to sai ya zama ya yi kyau wallahi malam zaman ya yi kyau duk abubuwan sun ka tashi da an faɗa ba kowa sai da sun sun haɗu babu ne jin ciwon wallahi da suka rayuwa in an ka yi bugun shinkafa to wanda an san da ya noma ba a ɗiba a mai wani kan ha'ayi ko ɗiba aika saboda karanci irin da mutanen da wuri shi ne ta Babu manafi ka ba ni in baka shi ko wani iya ta sai wani abu kasuwa a rake sai ga ɗawa makwabta sai ya zama rayuwar ta yi kyau to amma yanzu an kawaye gari Ya ce min gari min gari an yakuna wara'a zalika darajun asma suna ba junan amfani sai ka ni in baka ba tare da babu wani abu baya wanda kaka jiran wani ya baka ba ina ba wa ne kaza don na san ɗayan da zai zama wani abu ya bani matsa ba su ba su da wani gaba sai kawai ɗabi'a ce ta ƙwarewar da a gare su malam daga cikin ɗabi'un mutanen da mutum na inda ruwa zai ka ruwa zai ka sauka gidan wani shi wani suka sauka sai ya buɗe hanyar ruwa su wuce sai a ga ruwa sun yi to gidan gida uku sun to gidan ka musu hanyar sun wuce sun tafi amma yanzu can kowa ya daɗe ban bari ruwan gidan wasu shigo gidana kaga sai a samu matsala sai gidan wancan ya faɗi gidan na tsakiya faɗi ba gidan ka shi faɗi kowa ya kai يكفي فإنه لا بد لسلامة هذا المجتمع من خلق من خلق الثقة والأمانة من خلق أي الثقة والأمانة على أي تقدير ما يكفي باب مكوى بمثال الله هي زمن جماعة في أنسى مطلبين أوبيو الثقة والأمانة يرجع بأمانة وأنا بدا بي في أنسى أما والله يا جماعة مو هيك اللي بعمل غلط باك أنا شو المقصود sannan baka da amana tsakanin babu amana tsakanin ka da shi in eh, malam in za a ga wani ka shiga da makwabci ne a a kawo makwabci ne hari eh? a shirya da makwabci ne a to'a shi kuɗi gare kaga babu amana ke malaka fa makarimul akhlaq daruratun ijtima'iyya dabi'u na kwarai lalura su zaman tare dole sai an samu dabi'u na kwarai dai da kun gani in babu dabi'a ta kwarai sai ya sa iya na ta za ta na ta la yastadri anha mujtama'in min mujtama'at babu wani zamantakewa ta duniya wadda kai babu babu dabi'a kwai duk ko inda ga ana yin haka da wallahi wacewa za yi wa mata fitratul akhlaq a duk lokacin da an karanta dabi'u na kwai التي هي الوسيط الذي لا بد منه لانفجار الانسان مع اخيه الانسان اذا اقرب ابيئه تقول ودك اتتي اكيا to babu makawa da gare dole sai wato ga samun haɗuwar juna ta dan uwa dan uwansa mutum kai mutum ni mutum dole sai mun samu insijar yace tufakkiku afradul mujtama wata ke daidaita wanda suke sarki wato zamantakewa tare wa tasara'u kuma suna kokowa da juna wa sana wa sanahabu masarin kuma aka dinga wato kwace musu masnawa sun ma'adda bihim zalika ila inhiya sannan sai aka yi mutane sun wace gaba ɗaya sun maddama sannan an darka ce sun sun halaka gaba ɗaya amma inda ya zarni mutum ka tun farka wanga ya tuwe farka mun ka gabe kif ku diba wajen duk kasashen da kuma da an yaƙa sai an shigo da cikin su aka samu wani ɓata gari akwai wani ya ce wallahi wani ko kidnapping ka an so gari an yi kidnapping ɗin wani to akwai dan da nan wanda ya lalace ya kuma cikin shi ka cewa alhaji wani mai kuɗi na in za ku kama kama wani in kunti sai a kama wani sai ran ɗaya cikin ku yake shi na kaya ta suna a shigo to saboda ka shi sa aka son zama na ɗan adam mu haɗu tare wuri guda ce ya zanto abin da ya samu ya same amma yanzu ba haka yana ba jama'a to ne da cikin abin da kawo wannan matsala fa idan kana al akhlaqu ضرورة في نزل المذاهب والفلسفات الأخرى فهي في نزل الإسلام أكثر ضرورية وأهمية ما نسي إذا يبن أبيئون أعيش زمن لدورة جماعة هنغا مذهبو بي مذهبو هدنا بانا مسلمين بسنا قلن شوا كذن نقرأ لدورة دولي كذن نقرأ ما فلسفات واتو, واتو تناني نوس متاني شيء فلسفات فهي في نزل الإسلام أكثر ضرورة ثم هنغا مسلمين halin kwarai ya fi zama lura. ka zama na kwarai a mutunci ya fi zama da lura dole saboda ni saboda in ka zama kwarai lokacin mutunci ka zama na kwarai shi yasa malamai suka ce fala islam bidun akhlaq babu babu musulunci ga mutum in bai da halin kwarai da ka barawo zama halin na kwarai na to bale mazmanci to bale makaryaci bale mahaɗanci balai abubuwa ga sunan waɗanda ka sa jama'a sai sau islalat su Allah ka ba mu ikon gane wani haka faƙar ja'alaha mana tsawa da wani ƙawa saboda shirya ta sanya wato mazinginar lada da ƙuba ta duniya wal akira ya ta Allah ga hali aikin da za ka yi na ƙwarai sai a ba ka lada mugun aikin za ka yi sai a rubuta wa zumi shi yasa duk lazumi sun kuma ɓangaren halaye فهو يعاقب الإنسان بالهلاك في الدنيا بفساد أخلاقه أنا ومتاني أقوبة بهلاكة في الدنيا سوى لا يفيه هلاكة أبيعه yanzu kun gani idan mutum ya sa sai a yanki hannu ne ku dibi hannu tsada sai gaba malaman fiƙi wa abinda suka ce wanga hannun ga an ka cire shi raƙumi hamsin zama mutum jima ko ba haka nan to amma aka ce idan mutum ya sa rubu dinar dubu da yanzu in ya kai a yanke hannun mutum na amma in aka kaɗe maki abin da za a baka biya raƙumi hamsin jama ko ba hakan nan Kada in ka diba za ka ga ke mai yanzu wanda ya sa dubu ishirin da shida aka yanke mai hannu ba na ƙwarai na ba duk darajar gaban ka duk darajar da aka ce aka sage kai gaban za a soye ka san mutum ya halaka ko ubangiji Allah ya kare yace wa qad qassama ba'd al-ulama al-akhlaq al-hasana ila ila qismayn wasu malamai sun kasa dabi'u na kwarai zuwa kashi biyu akwai husnul khuluq fil mu'amalat ma al-khalq ma al-khaliq ko kenan alif a husnul khuluq ma al-khaliq kyakkyawan halitta da Allah mahalicci dabi'unka tsakaninka da ubangiji zan masu kyau to shine yake cewa husnul khuluqi fi mu'amalatil khaliq kyakkyawan hali wurin mu'amalanta Allah mahalicci hukmul khuluq fi mu'amalatil khaliqi yajma'u salatu umur ma'ana halinka tare da ubangiji ana buƙatar ya haɗa wa guda uku na farko shi ne ka laƙi a kabar Allah bi tasdiq shi ne ka dinga haɗuwa da labarin da gaskantawa ma duk abin da Allah ya saka ce na ya ba wanda shi hali na farko in Allah ya ce ma kaza ka ce na yadda Juma'a qur'ani ba labura a ciki ba ba dogo kuke da ku to ka ce Allah na yadda to na halin ka na ƙwarya ma tabbato ka da ubangiji wa talaqi ahkamahu bit tanfidi wa tasbih sanan hukunta hukuntan Allah ka dinga wato zartar da su da kuma aikata su idan Allah ya ce ai talla ka to kai in ya ce ai azumi ka yi kenan mu'amala ka alaka da ubangiji halinka ya yi kyau na uku ce wa talaqi adabahu bi sawri wa riba ka dinga haduwa da kaddarar ubangiji da hakuri da kuma yarda in me dan ka taho Allah ya ma abin da ba ka so kaka ce Allah ni ni ma ko ba gaskiya ba a tsoron cewa Allah ni ni ma akwai wani mutum da mun karɓi da shi yake wala shi jiya ko la aka bai ba ce saboda ni saboda Allah ya bar ko ko sisi ba Gare ka Allah bai to kaddowi na Allah a san kai hankali kuma ka yarda Allah ba don bai son kana tafi jaraba haka lima idza ahabba Allah qauman ibtala in Allah ya san wasu mutane jaraba su yake musamman limammai suna samun jarabobi jama'a Ina za a ga limami ya hau mumbarin hukuma ya hau ko kuma ce wani bai da gida ne kan eh kwarai da gaske duk wanda Allah limami ya sani ku ne mai tsakanin su alama hakan nan a amma abin zai ba ta tsoro wayar da wannan tuna ta yin hulun musu su ya ba shi wani abu to lahi mamjin sai ya kai rowa to ba na ka samu kaka ba ya tsora kalli mamnu wallahi ta fiya Allah bai Allah ka matsayi babba ya kare ka sai ya rabe ka to ubangiji Allah ya ba mu ikon cin jarabawa yace ba husnul khuluqi fi al khalqi wato kyakkyawan hali wajen mu'amalantar halittu na Allah ya da kai suna raba mutane dai muha kai abin da aka so har da dabbobin gidanka sun na kare haka har da awakin gidanka sai wallahi wanda na kare na kare bai da kita jakin ka ya san wallahi na ƙwarai ko ba haka ba ما تعب قال لك يا جماعه ما تعب قال لك يا مصوتي والله دق وبنك يفك اكا كاح انا تبي اولى قريت على خلصنا الله ما تقول فرقي وشين هذا سوى واما اما حكم الخلق مع المخلوق فعرفه بعضهم بانه كف الاذى ayta arisin kikkawa halita da halittu na Allah shine kaful azaka da cuta kai ba cuta ba kowa wa bazlun nada da kuma ba da alheri sannan wa talaqatul wajhi da kuma sakin huska yace wa yadkuru zalika wa yadhkaru zalika an hasan al-basri a abaci wannan daga shehin malami hasan al-basri shi ya da wannan ta'rifi rahimahullahu ta'ala sannan wa mutum ya da kyau mai kokari wato ɗabi'antu da abubuwa guda uku na farko ka kare saka kada makwabci ko aboki ko abokin aiki ya ce ka hasara kada ka yi haka wasu mutane an jarrabe su ita gare su wallahi malam sai ga ya ga ƙashin ƙasa ya sa a yi mata rasuwa yanzu sai da girma iya su wallahi da yawa kuma ka ɗauke mishi da ina za a kuma ka akan yi nasarawa can ne zai ka so a kai shi inda kani ya sai da wahala ya sai kani ya sai da wahala ya sai to ba a san mutum da ƙeta akwai kaful azaba bazdun nada da fada alheri alherin ka ba sai sannan kuma cikin ka akwai wanda in yi maka alheri sai ya gintsi ma fuska to ba a so haka ka fito ka to Allah ya ba mu ikon gane yan uwa yi ku bari mu ketara wannan ba saboda gudun lokaci mu sai nukta ta hudu lamba ta shidda shahi da shidda eh نعم. أسباب تساعدنا دون اللوكس هي كي يكون هنا مثل النقطة الرابعة نمبر في أسباب تساعد الأخلاق سبب لكيسا تربية الأخلاق باتن سي مي كسانا كوكو واشبو تشبوتان وأني أول تساع أبي أسنى غالا سوا إيه؟ قال الله تعالى بقى وكشن تركياتي ظهر الفساد في البر والبحر fasadi ya bayyana fil barri sama tudu walbahi da kuma wasu cikin teku bima kasabat aydin nas tadrila abin da hannayen mutane suka aikata li yuziqahum domin Allah ya ɗanɗana musu babu allazi amin sata da suka aikata la'allahum yarji'un domin su dawo ba don su dawo su gano cewa sai su gyara shi Allah ya sa Allah ya dandana musu wani abu da yake wadda aya wasu malamai sun yi fassara suka ce abin da aka yi zahar al-fasadu lalacewa tattalin arziki ya bayyana tattalin arzikin da a cikin ruwa ya lalace wanda abin duk tudu ma ya lalace yake in ka diba shi da aka kamawa da cikin ruwa yanzu ko ɗaya bisa bai ne ba a kamawa zama ko ba haka ne? mu mun san da lokacin in ana su su na mala misali da yadda mu muna gidajen na kusa ga mala wallahi malam in an ka fara kummala yadda ka san mutum na zuwa ɗaukar ruwa gulbi ya sai dogon kowa ya kawo gida ya zube haka muka zuwa da robin nuna muka muna ki ki hinda uwa yana kama muna kawo gida muna wa muna komawa amma yau an waye gari yau ai mala kila in ana na gidan ko na niya ba a samu jama'a akwai matsala ko ba su uwayen mu masunta sun sani irin kihin da aka kama wa da yanzu babu ina suke ya fi zai kai ai ba ba mu ɗaya ayyukan jama'a na sa shine ya fi tattalin arzikin da a cikin ruwa yawa gare amma za ka bi yanzu ka riba wani sai a cikin ruwan na mutum kacewa ai shi na so malam to shi ya yasa tattalin arziki na cikin ruwa ya lalace na duka tudu ma yan kasuwa yan kasuwa da ka zuwa da kiwo kasuwa daga can riba ta ya ko kaji manya manya guda uku ya ya turu su gida ya wani dan kasuwa ya ce wallahi hannun wuta masu yayin ka dawo gida ya an kai abubuwa sun lalace tattalin arziki shi na dama saboda 'yan uwa mutum ya fi bi ma kasa ba aidin nan saboda da abin da hannaye mutane suka aikata Allah ya yi musu haka ne liyo zai kaume a tsanamu ba a zallar tashi abin suka aikata ba duka ba aikin muna Allah na muna kaɗan wai suka diba wai ma'aikacin gwamnati ma ta amsa albashi dubu arba'in ko sa fi biyu su gaya sun ƙari amma ka bi ma'aikatan dauri akwai wanda ya ce albashi ne naira saba'in ya ce naira saba'in albashi ne wani wani tsohon ma'aikacin kamar labari ya ce naira saba'in ɗin nan sai an yi komi ciki na wata da iyali ne da komi kuma an raga wani abu hawan wata ya kai isko na abu naira saba'in eh Zan jama'a ku yi wa wani da duk wani ka kano dari ɗari sai a tsara da kudin yankin ba ta yi. فنرى هناك الكثير من الأسباب التي تقود الشباب إلى فساد الأخلاق. أقول أبو بوا جاء وفكي جن متى تزوى دلالة والأجدبية. أبين يوصى وقت وكي متى تزوى سيد السجارة الله على فيها. كل السجارة باب أبي أمي أبو ديوة أما متى تزوى من أكتكين أبي أمي أبو ديوة أبو ديوة. يتلقى تسكين سوى أقول الفقر فلو يقود الفقر لحالة من عدم الاستقرار الاجتماعي. talauci na jagoranta hali na rashin tabbatuwa na mazamni wal hirman kuma da ko haramta mutum a tattalin arziki walati da qulu li majmu'atin min al-mashakil al-ijtima'iyya wanda ke jagoranci da yawa daga cikin miskiloli matsaloli na rayuwa na zamanta tare Allah ta hadin usra wanda ke yake wato yake wato ete wato gida مما تسبب اكتئاب الابوين عن ابنائهم وانت كيسا قوة يسمى سيائن تقعوا بادون يا برجلا يا بود يا تورم بقى يا تورم بقى مية كتب يا برجلا تلبية يا رجل يا تلبية في بنزوار باطا بسنا يا كمان وكان تلوثني على جسكي عبد الله وبالتالي يكون قد يشكل أقبطا fi wajhi tanshi'ati wa tarbiyati al-musla wannan sai ran wato ya hada wata aqaba wata wata uquba ko wata matsala fi wajhi tanshi'ati wato ga huskan masu tasowa wa tarbiya da kuma tarbiya al-musla wanda an kyawu mimma yantiju afradan aw zawi sulukat munharika wanda ke na haifar da ɗaiɗaikun mutane ma'abuta ɗabi'u karkatattu uban bai nan shi na ta tsawatawa kun san mata da kuma ganin cikin gida duk tarbiyyar da uba ya ba su wani ita ka tafiya su mata suna bukatar abin tarbiyya ne don da in kace ka saka masa ragama sai ka haka sabaro kai kanka uban a sai yanzu in ba shi ba Masu ka azama ɗaya ka salla azama sallar dau na ɗari biyar sai su dawo da ga dubu ɗari biyar amma uwa mura ita kai ka ake da ta albarka ka wannan kanta bai ma kawo ni faru ba amma kai ba kana ganin an dawo dubu ɗaya ɗari biyar ka ga daga nan yanzu an shigo wani abu yanzu dole sai ka sa tsaye dan ba kai sun baka kai ne ba ka sai ka yi kuka wata rana to Allah ya ba mu ikon gane daga cikin abubuwan da ke kawo wa tarbiyya akwai du'ufu alimin dini raunin koyewa ta addini idan ya zan yara suna tashi ba su da koyewa ta addini shi yasa mutanen da Allah ya saka musu alkhairi duk yaro ya saka an saka makaranta allo sai wani ma ne fara karatu qur'ani domin shi qur'ani ɗabi'a ce in ya zamna ga yaro in ya girma duk ɗabi'a ta shigo wa ce kare malamai suka ce in yaro ya karanta qur'ani ya san shi ya iya karatu ne to ko da ya je ya haɗa ɗabi'u da hankali ne ya ware duk wa ce da mai ɗabi'u sai kuma na kwarai shi yasa aka kasa mutanen da suka fara kai yaran su makaranta qur'ani suna mun ta malaman yace in inna shabab alladhi takhalla aw ibta'ada an ta'alim dinihi wa shar'ihi sayaqa'u bila shakkin fil inhiraq fil inhiraq yace duk wani matashin da ya wofanta ko ya mutunta daga wato kan suka na addini da shari'a zai auka babu ko shakka cikin karkata bi shaklin akbar min shabab allati allati tumsiku biha kama saka biha wato wanda yake wato bi shaklin akbar wa sifa mafi girma za ga ya lalace don shi addini gyara mutum ya fi idan kana zuwa karatu kana zuwa karatu kullum malamin qur'ani da malamin hadisi duka sun suka iya zama kwarai ɗaliban su zama kwarai shi za kana ganin makarantar allo malamai kan zo ƙayan ku zama na kwarai saboda so su malaman nan sun san abin da Allah amma ina ba kai ɗanka makaranta ba ya karatun qur'ani ya karatun addini ba zai su shiga matsaloli da yawa zai ɗauki ma kawar da aiki yanzu ka riba masu zuwa Lagos sai ga yaro ga sai ya bar sallah yaro ya ce bai da kasuwa ne sai ya bar sallah in ku ya bar sallah ya girma da yinta an samu matsala to ubangiji Allah ya kare na uku akwai alfara samun dama sai a saka ma yaro dama idan da almar'u wala ghayr ma yaf'alu idan ɗan adam ya samu ga bai da aikin zai yi فسيكون وقوعه في الانحراف أسهل ممن يشغل وقته بما يفيد kenan idan mutum ya zan bai da aikin da yake ya zan da kasan sa ka akuya to wallahi zai kokarin ka a kan cikin karkata ya yi sauki bisa ga wanda ya shiga wasu ayyuka shi yasa su mutanen da wuri idan mutum makeri ne ya sai kira idan koma saka in shi masaki ne zai kuma saka ɗiya ya ko sun zama na to suna tare da shi koyo shi jama'a ko ba haka bane mu da uwaye mu an mutunta kowa ya ne kawo goma Sun yi yin kaya kun san kaya dai ko idan uba ya tuɓe ya sa ƙarin kaya da shiga wata suka suka yi kaya ina nan kana kana bibin inda uban ka yake cikin ko ba haka ba sai ka bi in makiyayi na kuma ana tare da shi ko ba haka nan ba to amma sai ka ɗaya yanzu sai a sake su muhimmalata yaro bai aikin kun sai rana sai sai ɗauko su ne ga mugun ɗabi'a to shi yasa dama suna da gaske abinda ka sa ɗalibi ya wai rana manzon Allah ya faɗa yake ni'imatan maghdubun fihi ma kathiru min an-nas as-sihhat wal farah akwai wasu ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane ana musu kamunga ana haramta wasu cikin unwaninsu da yawa daga cikin mutane yake as-sihhat wal farah lafiya da kuma damar da Allah ya ba ga lahiya ga dama ka yi abin da ya dace yaro a sakin makaranta ya karatu bai buka abinci ba shi akai bai buka komi mai akai komi ga akai a sakin makaranta ya karatu ma amma sai da yana kyalin sai a kawo matsala sai da yaro ya lalace sannan daga cikin abin da kawo lalacewar tarbiyya akwai fasadu bi'atin ittifaq bi'atin insan lalacewar inda yaro ka rayuwa yanzu irin misali masu zuwa bari in suka iske iya in suka iske wuri inda duk mashaya giya ga gidajen karuwai nan ga gidan giya nan sai yanzu yaro ya tashi wannan wurin zai ga yaro da dinga zuwa wurin su ana dan mai kuɗi ana aiki dai wata rana sai ga ya fara shan giya shi ba yana zuwa gidan mata sun yi musu wanke wanke suna ba shi sai ga yaro ya rafi kamar wanda aka aika almajiranci sai ga yaro ya ce almajiranci maimakon malami ya tsare shi uba ya dinga turo abinci ana ba shi sai ga yaro ya dinga zuwa sai gidan karuwai ya wanke wanke ya kenan ya abu sai zan ana sa yaro wasu miyagun ɗabi'u yaro bai kusa ne ba ko da ka tashi ya lalace lalacewa wuri na sa yaro ya lalace dama ina fatan fahimci wannan shi yasa ce alaika bil jari jari dari litastariha min al jawari na hore ka samun makwabci kayan gida in za ka sayan gida ka tsaka diba wa wa da gida na gabas wa na yamma don saboda in suka zalla hayyu Allah ya ji sai ka zaman ka yake ka binciki unguwa ta sannan daga cikin abubuwan da ke sa ta tabiya akwai asdika usu asdika usu miyagun abokai tazidu ihtimaliyyat inhiraf shabab lalacewa matasa yana karuwa idan kana asdiqahum kadhalik idan yazan abukan bil qatatuna haka take wa qad bayyana rasulullah mada asirin rafiki fi qawlihi manzon Allah ya yi bayanin wato wato wato yawan tasirin aboki da yake yi ga ɗabi'u abokinsa inda manzon Allah ke cewa ma masul jalisi salihi A sa da kawai misalin wato abokin zama na ƙware wanda su da kuma mummuna abokin zama ka halin lissi kamar wanda ke ɗauke da turare ina fesuwa wa na fi da kuma wanda ke zuga-zugi a cikin makera fahamin miski shi wanda ke ɗauke da almiski in ma an yi haziyaka ko dai ya daurance ka ko ya ɗan ma wa in ma an tafta a ko kuma ka saye wa in ma an fajda min hori na tsayi ko ka samu ƙarshi mai daɗi gare shi kenan shi eh? ko ya baka ba kenan ko ka saye ko a ɗan ma kyauta ko ka ji ƙarshi mai daɗi ya tashi kenan dai babu faɗuwa cikin zama ko akwai shi ya misalin abokin kwarai wana nafiqul kiri shi kuma wanda ke zuga hujji a cikin makera ba an ce mutumin banza na wa makeri jama'a mutumin kirki na makeri na sana'a da Ke kenan in ka kai wurin nan ka kai abu shi kai na bai son kai abu tare shi ko aiki ka kawo ya san waje a kare a jika jama'a ko ba haka nan ba Ya ce in ma an ya harika ba. ko da ya kore masu wani ya ce ya zuga wani abin da karu sai ya taso ya balla ya faɗo ma ka shabba ya kore ma ita yace wa imma an sanda rihan khabitha ko kuma a kone wani karfe ya jinta ya hitar da wani mummunan wari sai ka ja ga hancin zama ina fata mun gane magana kenan dai mugu aboki na saka yace wa man yakun al-ghurab lahu dalilan yamur bihi ala jiyati al-kilab duk wanda ya zan hanka ka ita a ɗaya jagora to za ka kai shi ga mota na karroka ya ci duk wanda aboki shi mugu aboki gare فتبيئة النسية كيسا أنا المرء لا تسأل وصل أن أريني وأن ننتهك الشيقاة مال الله أكبر وريك وري أكرمك الله وإن كان ذو شر فجأته سوء أثر كأن إنك قائع وكينك ما أبو شرنا توكا لسنجيش بقوضاوة Allah ka gata malam sa'umbika izaka'un واختبار وبالقصف Allah ya saka da alheri ga kamala. Haka kuka son mu ji mai mara mutuna ba na jama'a. Dokan mu ɗan bura-bura kuke nan ubangiji Allah ya saka da alkhairi saboda kai uwa mutum sai ya samu abokin kwarai da girman ka wallahi ka abokin kwarai in kai abokin mafi mata wallahi ba ka son sun da ka samu ma kai ma ko ba ka tsaya ba ki ka wala ba ko ni ba to daga cikin abubuwan da ke kafa tarbiyya akwai fasadu walidai insan lalacin uwaye idan Allah ya sa uwaye mutum ba na kwarai na to babu mamaki za ya tashi ma ba na kwarai ba au a hadin ma ko ɗayan su idan uwayen sun ka lalace ko ɗaya daga cikin su ya lalace yana iya sa ɗaya lalace shi ma jama'a jama'a ina fata mun gane magana والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج na نكدا saboda ka shi yasa aka san mutum in zai aure ya aure masu kware gidan kware gidan da ciju. kada ku ya ɗauko kai da fulawa cikin cikin cikin juji khudara ibdiman ke Allah ya kare na bakwai yace akwai al-youtube akwai maraici na daga cikin hanyar da ta sa yaro ya ce maraici idan aka ce maraici yanzu uba wanda a tsaye in yaro ya bare ba shi mai faɗa to yanzu ya bai nan shi yasa kana ganin wani lokaci in ba Allah ya marayu yau ta lalace to shi yasa malam ya yi tunanin cewa rasa uwaye mutum ya rasa mahaifi ne yana daga cikin hanyar da fara da lalace shi sannan na takwas akwai kasaratul mal yawan dukiya a tarafu a duwul iman dukiya in ta yi yawa tana adawa da imanin mutum jama'a kuna ganin iyan manyan mutane wallahi sai wanda Allah ya abun da tsari a ah, to yaro ya tashi ya fara da kashin manyan kuɗaɗe akwai wani yaro jama'a da uba ne ba su kuɗi ya koma abu zai zamna an ce yarinya ta yi tana iya sa takalmi na dubu ɗari bakwai takalmi ɗai to ba shi ogar shi yaro haka suka dinga rumfa kuɗi malam waɗani yadda wanda ka ba ta da kuɗi ka zai gyaru saboda ka shi yasa daga cikin hanyar za ka tarbiya akwai yawan dukiya kuma a zan a buɗe ma yaro a ce duk daga dama shi mashi ta ga ta ahu a talauci ko da yanzu kun kuɗe sun ka yawa Su ya ya kamata a yi khairul umuri awsatuha ka ba a wajen kuɗin ba a abinda aka so ko da kai su ka a gwada ma yaro akwai kuɗin gidan dan wani ya ka kuɗin gidan ko karatu zai yi sai a karatun ne zan yi to yaro na makarantar hana karatu a tura da dubu ɗari biyar shi ta kashin su bayan sati guda ya kasance a turan wasu kuma dubu ɗari biyar shi na iya karatu gaba shi yasa na ƙarshe na tara yace alhuriyatul mutlaka wato sakakkar dama a bayan duk abin da ka sanya yi jama'a akwai wasu yara ubansu in suna son abu cewa ɗaya ka cikin gari duk shagon sun ka wani aka tura da kuɗi masu yawa bayan su duk abin sun ka ɗauka cikin shago ga mai biya nan baya duk abin da sun ka ɗauka ko magana ba su ba su ko magana da mai kaya jama'a akwai matsala kuma uban na ka biya to shi bai suna wata rana inda nan to saboda ka horiya a ita ka samu ko ɗalibi an ka fi kuma horiya rana ta yi ko gidanka in sakakka iyanka wato horiya sakakka النقطة الخامسة لما تبير آثار الأخلاق السيئة المجتمع تاثير ان دميا كون دك سكي بري اسكين سوسايتي اسكين زما تيوا المثال ان الاخلاق السيئه تترك بلبله عظيمه وتفسد النظام wa turisu umuran la tuhmadu awaqiba miyagun ɗabi'u lafiyar tarbiyya yana barin balbala yana barin bala'i a wiwa mai girma wa tufsidun nizam kuma yana fara tsari na Allah wanda Allah ya aje na rayuwar adam sannan wa turisu umuran tana zahar da wasu al'amurra la tuhmadu awaqiba karshen su ba na wa waila tana barin wasu wato wasu wasu wato bala'o'i wasu bari al-mujtama'at al-insaniyya akan wurin zamantakewa na mutane منها على سبيل المثال تخصيص مثالي أقول تعلية الهرج والمرج في العالم za a samu ɗaukakar hayaniya da kashe-kashe cikin jama'a kamar musa rayuwar mu a yanzu wallahi jama'a duk yaran nan masu kuma su iske gari su kone su iske shanu su kore suke mutum su kashe su wallahi in ka bincika za ka sa rashin tarbiyya dan inda suna tarbiyya wallahi ba ku yin haka wasu kuma ga jahil wasu kuma uwayen suka sagata uwayen sun mutu yanzu ba abin da za a yi a kuma a shiga wannan kungiya ka duk in ka tattara abubuwan da ka san suna wannan abu wallahi ma la ta tarbiyya ubangiji Allah ya kare sannan akwai albarka barakatu fil umur lati wa tarbiya na kawo cire albarka a cikin al'amura shine albarka barakatu fil umur sannan na hudu na uku akwai ta'amul fakr ganagarin talauci sai ka iske mutum goma ba ka samu mutum bakwai cikin morata jama'a yana fatan mun gane magana talauci ya yi yawa yanzu kudi ba ku gani yanzu wai na adda abinci gida ne wanda ka rugewa wata guda biyu hito bai zai zurmana ku ni na da mutila masallacin da ya aka ce kowanne mai rufe gida ne wata guda bai hito bai zurmana ku iya sai iya sai rashin kuma kungiya ko ina ba wata ɗaya gida ne gida wata guda bai eh gane garin talauci wato taɓa Allah ya sa talauci shigo cikin mutane da ma wallahi ma yanzu ka fika suwa ma da yan kuɗinka wai dubu goma ba su ma wasu abubuwan abun kirki ba dubu goma ka san abin nan ma akwai akwai azaba ciki ne ma wai aba malam wai da da kunu kusan gidan kowa ka ce kana samun kudi kura in ka ce kusan koyo ba a mutum gishi ga kura amma malam yanzu ka ce malam gidan mutum ka iske a yi kwana biyar ba a yi kura ba yace da gaskiya akwai intisar amal khatira al ghayr al adiya akwai yaduwar rashin lahiyoyi masu hadari wanda ba saba da su ba ji ba wai a ce corona virus Sai wasu ajiyar labarin corona virus jama'a saboda Allah ba illa ya ka mutum ya yi mura ta yi majina ta ya gama wani kuma gani bai sha Allah jama'a ko ba kan na ka ga mutum ya yi rashin lahiyar ciwon kai da har ya bari wallahi ko yi bai sha ba to amma sai ga an ce ga wani rashin lahiya ebola sai ga wani an ce wani rashin lahiya sida kanjamau eh ko a ce lasa fi ba irin rashin lahiya wai ga kusa aka samu kusa ga dun mun tafi mun tafi mun tafi eh ko yi ba yi mana amma wai wai kusa wai cikin sa da rashin lahiya ka mun yi zuwa hawarta kusa cikin daji lokaci mutum ko ɗawo da jiya a hannun cikin rana ko mutum ko mai kama kusa ya suwa yake na biyar akwai ta'azzur wujudul amni wal amana gagar samun aminci da amana Ya zan an gagar yanzu malam ba hadiri wai a ce mutane so tare titin gwamnati titin jama'a sai sun yi awa goma bis titi babu wanda ya koyi hana su kika san mu gasu la ya ga ba ku diga zan da hawar hanya wurin ba sai da ya gabata wai jama'a ce ga sunan fitiha ga sojoji ga 'yan sanda ga mobile ga civil defense ga immigration ga custom da kowa da masu bindiga amma suna da mutane ya tare wajen awa takwas kai ka san mun shiga uku wani zama, mun taɓa Allah sai mu dawo mu gyara a ce wai a shiga gari da hakimin gari da kowa duka a koya su gaba ɗaya a banka ma gari gari wuta ya kone a iskari dai wadda suke a banka ma shi yasa wallahi jama'a ya lalacewa tarbiyya na kawo bala'o'i da yawa ubangiji Allah ya kare ku jama'a a gurguje hanyoyin gyara hanyoyin za a magance miyagun ɗabi na farko yake ta asisul fardi wa tarbiyyatihi mun tsokulati alama kayan akhlaq a gina mutum tun zai na karami ainihin tarbiyya tarbiyya ta kware ya tana da mutumin kirki yanzu dukkanin mu na a ce biyan mu su taso na kware wallahi za a yi duniya da kyau da tijara da kuma da sun yi lokacin su lokacin babu wata hayaniya kaga mutum ya tashi samu hanya zuwa kwakwa ta ƙasa lahiya lau ta ya dawo komai bai jin tsoro amma yanzu ba yanzu hanyar ta kusa jama'a za a kai karfe goma sha biyu na dare za a ga mutum ya biyo ɗan tsar yake cikin mota amma mutane suna yawo kasan su lokacin inda an kai to saboda abin da aka shine mutane mu tumo gidajen mu gyara gidajen ya'yan mu mu tarbiyya ta kwaita suna yasa kure sannan na biyu akwai insha'u khubbatin muhakkam wato a ƙaro wani plan tusrifu alaiha daula wannan ƙasa da su sa ido a kai suna kula wal mu'assasat ad-diniyya wa tarbawiyya wal ijtima'iyya da kuma wato wurare na addini da tarbiyya دك ما زمان تاري ولا صوت بينك فلا تربية مكان يعني أنت فان وانا ظهر كفلا ولا فيها بيان كنا كم أقوي محاولة أباء الفقري وقرن جميع أن بيان فلو ما هذا كان سوء والله يا جماعة دول ما عندي أفكار غير بس أنا أعرف سوى ده مو نكتب كمان دكتور muna da arziki kala daban-daban an ce ƙasar Najeriya arzikin da a cikin ta Allah ɗaya sun yaka ko mu ne yanzu ƙasar gana hadari alhazan fanka Allah ɗaya sun yaka jama ko ba haka na ba nan yankin ga akwai wani bawan Allah da aka ce ya ce Lagos ya jima Lagos kuɗin su ga samuwa kullum suke haɗa yake kullum kai ta wuce ka ita gawa kwanci ko ko ko sallah ba ya mata ba ga tashin hankali amma kuma kuɗi ba samu ba yace da noman tonka ga ya dawo malam da ya dawo nan ya ce wallahi da ya buɗe gaba da noman tonka malam ce taɗin wani sai biyar su daga maka kun ga shi al'adar tonka an ta taɗin farko to wani za a yi na biyu eh? ya kai wani a shi arziki nan na sai su ma mu da dawo kowace ƙasa muka yadda ma a cikin ba mu da arziki ga noman shinkafa ga noman masara ga noman gyaɗa akwai wanda ya ce ya yi ga ƙasa dubu ɗari biyar bara shi kowa a sashen kashi da ɗayansa gyaɗa ma da ya ce dinga ba ta kuwa saboda ka uwa musulmi Allah ta'ala da ya ce huwa lulli ga Allah kuma al'adar zalulan famshi fi mana kibika Allah ya san ƙasa haura ku dinga yawo cikin sasanninta ana magana cewa duk wani nau'i na ƙasa da hagani akwai a jirgi saboda ka wallahi uwa musulmi akwai sana'o'i daban-daban akwai noma iri daban-daban mutum ya toya ki talauci wallahi jama'a don talauci na da cikin hanyoyin da kawo lalata cikin ƙasa don yanzu in ba talauci ba ya yakka ta ke ita ka siyo ma ita ka da kaya ba ka san ɗaki da kake ba wallahi ba daga cikin hanyoyin talauci wa jama'a ɗiyan mu mata da kuwa ganin ka shiga shiga cikin argungu wallahi ta yaga ba ka inda ka zuwa shiga lungu shiga lungu ya ne a tashi ka sa kai budurwa ma ta shiga wani lungu ba sai na ta shiga ba ta kai su ka ce ba su ma sai su da sa sai ban ruwa tare an yi ruwa an kwace ma kawo an kwace ma kawo da an kana je ya ga sai sai son ka tan ta sai ma hetu ai ka ga an samu aka so yi ta ka ka wanke ta ka ba wani cikin mutunci wallahi mala da yan uwa musulmi a ah, na hudu shine muhawatul qada al jahal ƙoƙarin ganin an gama da jani an kashe jahil kowa ya koma makaranta makarantar Allah da makarantar bok malaman zaure su bude su bude su bude makarantun ne a cikin da yara makarantar bok wani lokaci a dinga tare suna zuwa in suka dawo su koma makarantar addini hakan na sai ga an gama da jahil in jahil ke jaye ilimi ya tauto arziki ya tauke sannan ba haka akwai alhamdu kullum hamdu wa fa'il ikhlas da ilama al hadisa hmm. hattara dukkanin hattara da hanyoyin sadarwa waɗanda wayoyin da haka waɗanda da kuwa gani wallahi akwai suna cikin dama silahun na zuwa daini in yasta amalta hufi khairin ya'mal wa in yasta amalta hufi sharrin ya'malu aidan waɗanda kayayyakin da haka gani wallahi akwai halaka cikin ina za ka ga yarinya malam ko boko ba ta ba amma wagga waya abubuwan da cikin da Allah ya sai aka ci to la ba su ba hada ne yamma ko su shiga cikin lura eh kana limamin juma'a ina kai ina ina kai ina kallon wasu abubuwa cikin wayar eh sai su mantar da kai wasu abubuwan da ya kamata ka faɗi juma'a ko ba hakan na in kana rawar da waya in kana shiga cikin duniya za ka ga abubuwa da yawa na ƙanna to saboda ko ba haka nan a fasu talabijin da a gidanka a fasu talabijin za a sa wani wani kafe sai ka sai ka zauna sai ya ɓata ma wani sunayi da a gare ka saboda ka dole sai a yi hasara da waɗanda abubuwa kuma suna daga cikin abin da kawo Allah da internet da kuma sauran kanawatul fada'iyya tashoshi na abin nan jama'a ai hakuri da yake gaskiya na sanya lokaci da yawa ina fata inda ni kuskure cikin wannan zama Allah ka yahe mini inda kuma na karanta daidai Allah ka wala da karanta ya samu aiki da abin da muka ji kuma wannan tifa kuma mun tsallake abubuwa da yawa saboda gudun lokaci na so ya zan gaskiya an yi masu tsari ne da wanda amma dai muna fata sun koma a ƙara bincike أقار نظري أقدم أقاوم جارة أقار جارة واسم جارة إن شاء الله وكما بشيك يكي طبعا هنا أقول يا قرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sun saurari wato wannan sifa kuma yau kun san wane ne a malamin ba Allah su yana wata Allah ya kara sun yama a yaran barka wannan sifa wato ta tattara abubuwa masu bin yawa Allah su yana wata Allah ya kama kuma ya kama ikon aiki muna roƙon Allah ta bayana ko da ala Allah ya Allah ya ki gida lafiya amma Allah ya kara sun ya mara yau albarka wato duk da lokaci ya tafi kamin kira mai kwanaki akwai wata takarda da shi har yau malam da wakilin bawa ya zo da ita wadda a akwai bukatar a raba mai domin ita kuma mun ba shi ta hannun sassare wanda suke raba fifa domin kowa da gari su gaskiya limanin gari ya samu wato nufar dacewa suke ɗauke da alƙalu da ake buƙatar limamai su rika yi masu yi. domin halayen da muka samu kuma yadda a cikin na sana'a al'amura in sun faru ko mutane su kuma zuwa Allah saboda haka wannan umarni ne da shawarwari suka bayar cewa mu kama karatun alƙalu da masu ya mu da fatan Allah ya yi mana matsalolin da ke da Allah ya taimaka mana suna nan za a raba kowane gari za a samu insha Allah. Da yi mamalin taliki kamar yadda muka ambata tun farko shi ne alhafi Dr. Amir Ibrahim Abdullahi, Shi wannan bawan Allah wato a aiki shi a garin Abuja. shekara dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da takwas a wannan gari na harbin ya yi karatunsa na wato na abin nan eh karatun shi na gida ma'ana karatun zaune ke nan kamar yadda muka yi bayani ya yi karatun shi na zaune a cikin garin harbin sannan ya fara karatun tsaye wato firamare kenan a cikin argungu wata makaranta da ake kiranta ɗankoji primary school sannan ya sake yin karatun shi na tsaye hanyar karo na biyu na secondary a wata makaranta da ake kiranta bcc a garin argungu eh, eh a zuru haka ne a garin